Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da Alhaji Sule Aliyu Kanya, manomi da ya shafa sama da shekaru ashirin yana noma a Najeriya, wanda ya fara mana ƙarin bayani kan irin kalubalen da manoma suke fuskanta daga wasu makiyaya da yadda suke samun amfanin gona a da da suke amfani da taki na gargajiya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar ma Abuja Hawa Umar. ta fara da tambayarsa kamar haka. Akwai wasu tallafi da gwamnati da ke ba wa manoma musamman ma da gwamnatin na ta yi alkawarin cewa za ta bunƙasa harkar noma domin ƙara farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Shin wannan tallafin yana zuwa gare ku? Eh to gaskiya dai irin wannan tallafin nema muna ji ana cewa gwamnati za ta biya manoma tallafi ko kuma in ce tana bayarwa amma tsakanina ne da Allah tun da nake noma ba abin da wani abu wanda na taɓa samu daga gwamnati domin sai dai mu ji labari an ce gwamnati ta ba da tallafi waɗanda kuma suke amfana din ma yawancin su ba ma manoman bane ba wani ma bai ma taba zuwa gona ba amma sai ka ji an ce an ba tallafi wani a ce an ba taki bahu goma wani fiye da haka wani an ba jari mu dai ainihin manoma dai ne dai ba abin da na taba samu daga gwamnati tun da nake wani noma har ya zuwa yau din nan da nake da muke hira nan da ke ban taba samun tallafi ba kuna da wata ƙungiya amma na manoma na nan yankin musamman ma ko a ce manoman kanya babba na jihar jigawa eh a gaskiya da mun yi kokari da mai wannan kungiya domin ni ina memba ne akwai lokacin da eh, zan itinawa lokacin eh, yayana alhaji beru lokacin nan ina da ransa mun taɓa haɗuwa aka yi ƙungiya aka ce mu kungiyar manoma ne za mu muka fara kuɗi-kuɗi aka ce za a ba mu tarakta wadda za a riƙa za ta rika taimaka mana ana samun noman to a gaskiya abin dai har dai haka dai haka dai kungiyar da ta lalace ma dai babu wani abu da aka samu kuma har yanzu a yanzu ne ne dai ban ce akwai wata karfar kungiya a wannan anan kanya ba to amma baka ganin kamar idan kuka yi kungiya waɗanda za ku rika kaiwa gwamnati korafin ku ba kwa ganin abubuwan za a samu sauki a cikin su eh wannan gaskiya ne idan aka yi wa kungiya din hakika za a taimaka damar ita gwamnati a haka take so a yi kungiyoyi da abin da za a yi mutum daya gwamnati ba ta iya daukan ba za ta iya tallafa masa ba an aka yi kungiya din a kungiyancen gwamnati haka take so kuma tana tallafa to amma a gaskiya har ya zuwa yanzu dai mu dai ba mu dai da wata kungiya mai karfi wadda za mu iya tunkara mu je gwamnati domin a taimaka mana in kuma da akwai wallahi ne dai ban santa ba don da ba a neme ni ba. Noman damina kake ko kana haɗawa har da noman rani? Eh to gaskiya mu anan saboda ba mu da fadamu ba mu da koguna saboda haka noman mu falan ɗaya ne na damina ne. In muka yi noman na damina in Allah sa ka samu ka samu in Allah sa ka faɗi ma ka faɗi ba mu da wani ruwan da ba a noman rani anan anan yankinmu na a babara saboda ba mu da ruwa da gwamnati ta yi ƙoƙarin cewa za a ja za ta taimaka mana za a yi dam dam dam domin mu riƙa noman rani domin akwai waɗansu ma'aikata ma da suka zo daga Abuja duk sun ɗan zagaya sun ga gurare sun ce za a yi za su gina rijiyoyi a samu ruwa domin a rika haɓaka wannan noman rani to amma har yanzu dai Allah bai sa eh, mutanen sun wuyo waiwaye ba. Wani jan hankali ma tukunna za ka yi wa gwamnati domin ganin ta ta waiwayi manoma yadda ya kamata tallafin da take cewa tana bayarwa ya isa yadda ya kamata ya je. eh ni dai dai wato kiran da yadda zan yi wa gwamnati irin wannan ya kamata idan za a taimakawa da manoma to a bi ta hannun dagatai da masu unguwanni su ne suka san wane ne manomi wa ya kamata a tallafawa amma in ba haka ba in aka bi misali ta siyasa to 'yan siyasa ba lallai ba ne ba su zakulo manoman da ya kamata su amfani wannan tallafi da gwamnati ta yi to a wannan yasa nake wannan kira da gwamnati in dai ta taso irin wannan abubuwa a bi ta hannun daga tai da masu unguwanni in allah ya yarda mu manoman da muke na ƙasa wanda ba mu da wani eh, gata hai allah to za mu iya samu allah yarda kuma shawarar da zan yi wa manoma 'yan uwana da daidai da haka da mu dage don wannan abu da muke yi ciyar da ƙasa ne da abinci saboda haka mu dake mu ta yin ƙoƙari har Allah ya taimaka mana har Allah ya sa gwamnati ta ga abubuwan da muke yi ita ma ta taimaka mana eh, wannan hida kiran da nake. Masu sauraro a nan za mu dasa sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sule Aliyu Kanya kuma wakiliyar mu Abuja Hauwa Umar sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Shi ne